أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwana musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu da mu da ku ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halarci kowa da komai ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda muke karantar da kawunanmu a ƙida kyakkyawa ta addinin musulunci da fatan Allah tsarkakakken sarki maɗaukaki mai baiwa da yawa ya ƙara ba mu samun baiwa ta fahimtar wannan darussa da kyawo kuma ya ba mu samun riba mai yawa a wannan duniya ɗin da kuma samun yarda shi da aljanna shi a ranar lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yan uwa musulmi yau gashi mun kawo cikin wani darasi mai ɗimbin muhimmanci darasi wanda yake karantar da mu hukunci na Allah da ƙaddara tashi abinda ake cewa da larabci qada wa ƙadar na Allah subhanahu wa ta'ala a wurinmu hausawa muna cewa hukunci na Allah da ƙaddara ta Allah za ka samu misali mutum in wani abu ya same shi ya faru da shi ya haɗe cikin wani haɗari ne wani abu ya same shi ne na musiba na tashin hankali musamman ma abin da ya shahi na sharri duk abin da ya samu mutum sai ka ji an ce ai ƙaddara ce har ma wani lokaci ana cewa ƙaddara ta riga fata a wurinmu duk mun san wannan abubuwa wanda suke gudana a halshinan mutane ta hanyar abubuwan da suke ganin yana faruwa a yanayinsu na yau da kullum saboda haka kenan wannan maudu'i an san da shi sai dai da yawa ba su san menene ƙaddara ɗin ko kuma fata ɗin kuma da hukunci ne na Allah yaya yake qada wa a wurin Allah subhanahu ta'ala yaya ne yake Sau da haka wannan mawdu'i yana da kenan tarin muhimmanci shi yasa ma da yawa daga cikin malamanmu sun zo da wannan bahasi ɗin bayan bincike da suka yi na bayanin abubuwan da hankali yake ganewa har ma suke cewa abu kyakkyawa da mara kyawo wanda hankali yake ganewa alhusnu wal qubhu al aqliyan tunda mun sani cewa akwai malaman da suka tahi musamman ɓangaren imamiyya da wasu daga cikin mu'tazila sai ma ya zama to ana ce musu adaliyya, saboda su sun yarda da cewa kafin ma Allah ya ce wasu abubuwa suna da kyau ko wasu abubuwa ba su da kyau irin zalunci misali kafin Allah ya zo ya ce zalunci bai da kyau hankalin ɗan adam yana gane cewa zalunci bai da kyau kahin Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cikin alƙur'ani shi ta hanyar harshen annabin shi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin kahin ma ya ambata cewa kaza cin amana misali bai da kyau. hankalin ɗan adam yana gane cin amana bai da kyau hakanan faɗin gaskiya ana gane na da kyau ƙarya ana gane ba ta da kyau hakanan musgunama maraya da cin dukiyar shi an gano bai da kyau sannan kyautata mishi shi ma hankali yana gano cewa yana da kyau tun kahin ma kenan a same shi a cikin riwayoyi ko kuma ayoyi saboda hakanan waɗanda suka tai akan wannan suna ke ce adaliya bayan sun yi wannan bahasi kan wannan sai su zo kai tsaye saboda muhimmancin wannan bahasi na kaza wa kadar saboda shi ma kamar yana da wani shahi ko wani alaka ta hanyar ganewa na hankali saboda abu ne wanda yana buƙatar mutum ya aji hankalin shi da kyau ya gane kenan saboda alaƙar su ake zuwa da wannan bahasi din a kusa da juna malamai da dama musamman malaman zance masu tunani sun yi bayani da dama kan wannan bahasi din. yanzu abin da za mu fara da shi muna san mu san ne kadar ko takdir sannan mu zo kan bayanin kaza kenan saboda mun ce da larabci ana cewa kaza wa kadar ko da yake abin da ya kamata a fara gayi a ce kadar wa kaza saboda ma'anar su yadda ta daidai za mu gane me yasa muka ce haka nan saboda misali shi ƙadar suna cewa kimanta abu ka ga gwalgwadon abu shine ka kaddara shi gwalgwadon shi in ka ce takdir kenan kamar ka ba da ma'aunin shi ka ce kamar ga in yawa ne in tsawo ne in mine in nauyi ne ka yi takdir ɗin shi kenan shine da loga in suka ce kaddara ko takdir amma shi ƙadaha. qada da larabci kamar a ɓangaren luga ana nufin aiwatar da wani abu aikata shi yin abin, wannan shi ne suke ce qada kenan yin abu wanda da yi abu sai a ce ya yi qada ɗin shi ko biyan abin, misali kamar mutum ne ana biyan shi sallah bai yi ba sai a ce yanzu ta haɗa cikin biya yanzu kenan ana biye shi ya zo ya rama ta a ɓangaren loga kenan to yanzu da ƙadar ɗin nan wanda muke son mu sani da larocin da ake cewa ya Allah ya ƙaddara Allah ya hukunta haka Allah ya hukunta haka Allah ya ƙaddara mene ne ma'anar shi ƙaddara a wurin ma'anar alƙur'ani ko ma'anar musulunci shi ne musani ba da nazari samun nazari kan abu kaza kamar Allah subhanahu wata'ala ya sani ko kuma ya tsara tsari shine kaddara ya tsara cewa ga halitta wadda zai yi nan gaba za ta yi kaza za ta yi kaza tsarawa misalin tsara nan kamar ka ce mutum ne mai gini kafin yake yin ginin sai ya tsara sai ya rubuta abinda muke cewa da faransanci plan sai ya tsara shi kan cewa ga yadda ya kamata ga inda ya kamata ya zama ƙofar gida ta shigowa ga ƙofar ɗaki ɗaki nawa ne duk abin da ke da cikin ɗaki ina ne taga take ina ne inda za a yi dafuwa ga sunan ko ina zai tsara kafin ya zo a aikata abin to wannan tsarin shi ne ake ce ma ƙaddara a wurin Allah da an ce ƙaddara ma'ana kenan tun can cikin tsarin Allah yaya ni Allah ya tsara cewa halitta za ta yi samu kaza mutum ne a tsarin Allah yaya zai halitta shi mai tsawo ne gajere ne mai ilimi ne ko jahili ne fari ne baƙi ne ina ne zai mutu ina ne zai rayu gashi nan nan aljanna ne na nan duniya ko ɗan aljanna ne na lahira ko ɗan wuta ne wanda zai sha azaba ne mai talauci ne gashi nan komi Allah za a ce ya ƙaddara amma ya faru a doron ƙasa a'a har yanzu bai faru ba amma dai ya ƙaddara can a cikin ilimin shi cewa kazan nan zai same shi kazan nan ga abin da zai same shi a nan gaba wannan shine abin da ake ce ma ƙaddara in mun lura daga nan muna gane menene qada shi ma hukunci kenan bayan Allah ya kaddara to yanzu me zai hukunta hukunci ne shine ake ce maqada yanzu a aikace menene zai faru yaya ne Allah zai ta yadda wannan nazarin nashi kamar yadda wannan mai gini can da farko me ya tsara sannan a aikace yanzu kuma me zai aikata menene zai hukunta to wannan shine ake ce ma kusan a taƙaice ƙaddara da hukunci na Allah. Saboda haka nan kenan a nan wurin, tun yanzu muna iya gane wani abu. Abin da suke ce wai ƙaddara ta riga fata, saboda ka gani kenan nan bahaushe kamar ya gane haƙiƙanin ƙaddara ta Allah ɗin. saboda mi saboda abu ne wanda da tun can fil azal kenan Allah ya kaddara zai faru to yanzu fata na dan adam bayan ya riga an same shi an halice shi har ya girma yanzu ya zama yana guri mutum da yake gurin ya aure wata yarinya sai ya zo wannan abun bai faru ba sai ka ji an ce ai da mun kaddara ya riga fata shi yana fatan ya aure ta wannan amma tuni Allah da tun can ko da ya shi ya rubuta wace ce mata shi waccan ta bi wadda ya aura ka kenan nan wurin muna iya cewa mun gano menene kaddara ta Allah sannan kuma mu hukunci na Allah sai dai akwai wasu matsaltsalu wanda suke shigowa cikin al'umma waɗanda suke sa al'umman mu suna raba ma Allah ma wasu kuskure saboda mi saboda mutum ne yanzu zai iya aikata wata mugunta da gangan da zaɓin shi, amma kuma a nan ma wasu a ce Allah ya ƙaddara. Alali shi wannan mutum yana da zaɓi, yana iya kar aikata, yana iya ya wasa, yana iya yayi. Kamar mutum ne yana iya, motoci na wucewa, ya zo ya samu kanshi tsakiya hanya, ya zo ya kawo kanshi tsake hanya yanzu abin da ya same shi sai ka ji saboda kuma wasu rashin gane wasu sai su ce a nan ma wai kaddara ta daga fata alhali da gangan ya zo ya kai shi wannan tsakiyar na hadari wanda ya san da cewa wani abu yana iya samun shi amma kuma ya zo ya samu kanshi saboda haka nan a nan wurin masu cewa nan kaddara ta daga fata wannan kuskure ne abinda kana da zaɓi abinda cewa Allah bayan ka riga ka nema ta nan kana iya gane lalle kaddara ce ta Allah ko ba ta kaddara yanzu mutum ne ya nemi abu sai ya ga bai same shi ba kamar misalin da muka bada mutum yana neman ya aure wata sai bai same bai samu ya aure ta ba bayan ya ta kokari sai Allah ga abin da ya bashi can wurin na wurin kana iya cewa kaddara ta riga fata ta riga abin da shi ke fata amma lokacin da mutum zai zo da zaɓin kanshi yana iya kare wani abu yana iya kuma yayi amma sai ya zo ya yi in ya faɗa cikin wani matsala to nan wurin baka cewa wai ƙaddara ta riga fata na'am a nan dai hukunci na Allah ga yadda ya kama hukunci ya bada cewa wanda duk ya shiga tsakiya hanya wanda duk ya sa kanshi lokacin haɗari wuri na haɗari wani abu ya same shi to wannan lokacin hukunci na Allah ga yadda zai faruwa kamar mutum ne ɗauki wuka ga ta da kahi da komi sai ya zo aza gane shi ya yanka za ta yanka ko ba za ta yanka ba za ta yanka ba shakka jini zai hito kuma zai ji raɗaɗin ciwon amma idan ya zo bai yanka ba ba zai ji komi ba kenan idan ya yanka hukunci yana ba da zai ji wannan raɗaɗin shine hukunci shine ne nan amma ƙaddara. shin Allah haka ya kaddara sai yayi a yana da zaɓi da yana ya hwasa yin wannan aikin saboda haka nan a takaice don mu fahimtar da kawuna mu menene kadawa kadar, tun nan mun gane menene kaddara ta Allah sannan kuma menene hukunci na Allah yana iya canza su daga ciki ko ba iya canza wannan wani abu ne daban kamar da muka sani duk ranar lailatul qadar Allah yana canzawa yamhu Allahu ma sha wa yuthbit wa indahu ummul kitab yana iya ya kawo canji ya canza daga abin da yake abin da dacin ya kaddara zai samu mutum yana iya canza shi kuma yana iya tabbatar da shi addu'o'i ma suna sa Allah ya canza wasu abubuwa ga sanan saboda haka nan anan za mu dakata a darasin mu na gaba za mu zo da bayanin ƙada'in da ƙadar a cikin alƙur'ani da kuma ruwayoyi in Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin